بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan yammaci na juma'a hajji babbar rana a yau goma sha shida ga watan jumada a saniya a wannan shekara ta 1434 kuma daidai da 26 ga watan afrilu shekara ta 2013 miladiya a darasinmu na bakwai kuma a jajiberin rufe wannan daura mai albarka za mu ci gaba a karatun wani littafi mai albarka littafin lum'atul itiqad na muwafaquddin ibn kudama ubangiji subhanahu wata'ala ya ji kanshi da gafara ya rahmashe shi wanda Allah madaukakin sarki ya mashi rasuwa a shekara ta 620 wannan shine darasin mu na bakwai a inda mala yake zayyano mana sifofin Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mana sifa ta goma sha biyar wacce take ita ce siffa ta al'ulu cewar shi Allah madaukakin sarki shi madaukaki ne ma'ana yana sama ulu zat kenan kuma shine karfin ikonsa yake akan na kowa shine ulu qahar kenan wal qahiru fawqa ibadi shine kuma wanda yake sha'aninsa yake sama da na kowa shine ulu sha'an kenan subhanahu wataala to yanzu zamu je ga sifa ta goma sha biyar wannan sifa kuma ita ce sifa ta magana shin Allah yana magana ko baya magana wannan ita ce ƙashin bayan matsalar da ake tattaunata ta aƙidar ahalus sunna jama'a ita ce ubangiji subhanahu wata'ala yana magana kuma siffa ta magana siffa ce daga cikin siffofinsa siffa ta magana siffa ce daga cikin sifofin Allah maɗaukin sarki tana da fuska guda biyu fuska ta farko siffa ce fi'iliya siffa ta bannan na biyu siffa ce zatiya kuna ji da kyau ko idan aka ce siffa ce zatiya ma'ana shi magana ita magana siffa ce ta ubangiji subhanahu wata'ala tun fil asal ita ake nufi da siffa zatiya kenan kamar yadda yake hannu da ido da abinnan nan sifofin Allah ta'ala ne wanda yake siffa da suke zatiya amma idan aka ce siffa fi'iliya ita ce siffa da ke da alaka da ayyukan ubangiji subhanahu wa ta'ala yana yin su a lokacin da ya ga dama a yadda ya ga dama ita ake nufi da sifa fi'iliya wacce take misali akan wannan shine misali akan saukar ubangiji subhanahu wa ta'ala fi kulli laila aga saukar da yake sifa ce fi'iliya ya sauka yana sauka kuma zai sauka amma to haka nan magana magana sifa ce ta ubangiji subhanahu ta'ala sifa wacce take fi'iliya ma'ana Allah ta'ala ya yi magana yana magana kuma zai yi magana kenan Allah ta'ala yana magana a lokacin da shi ya ga dama kullum da ke ko sannan kuma magana ma siffar shi ce wadda yake damfare take da zatinsa ba a raba suke ba subhanahu wa ta'ala kamar yadda sauran suke da alaka da zatin ubangiji hakan nan magana siffa ce daga cikin sifofin allah maɗaukin sarki an sami ƙungiyoyi na bidi'a wanda yake sun ta kai komo akan menene abin da ya shafi magana a wurin allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda mazhabin ahlus sunna yake a sauran siffofi hakan nan yake akan sifata magana mazhab ahlus sunna wal jama'a shine sifofin ubangiji Allah madaukakin sarki suna nan a yadda lafazin su yake nunawa a larabci ina fatan kun gane wannan da ke ko kaifiyar yadda suke ne ahlus sunna suka ce tunda Allah bai yi bayani ba ba za su ce komai kan wannan ba saboda ka a larabci idan aka ce hannu aka ce ido aka ce kaza yadda yake din nan to haka yake amma ya na Allah ta'ala yake babu wanda ya sani sai shine ban makan ya sani kuna jina da kyau ko to hakan nan abin da ya shafi magana ita ma magana sifa ce ta Allah madaukin sarki wacce take magana ma sifa ce ta ubangiji subhanahu ta'ala wai rage shi magana sifa ce ta ubangiji Allah madaukakin sarki ina fata mun fahimci wannan da kyau ko sifa ce fi'iliya kuma zatiya yadda Allah ta'ala ya magana sifa shi ta magana ita ce magana ahlus sunna wal jama'a waɗansu suna kora siffar magana ga Allah maɗaukin sarki baki ɗaya su asalan ma ba su yadda Allah yana magana ba domin idan suka ce Allah yana magana sun kamanta Allah da halittarsa su kuma wai saboda tsabagen tsarkake shi sai suka goge mai suka share mai sifa ta magana suka mai da shi bebe kenan a uzbillah ko suka mai da shi abin da yake sandararre duk da cewar abin da yake sandararre ma yana magana sai dai ku ne ba ku fahimtar magana kun gane maganar ko tsoraka kore cewar allah ta'ala yana magana da waɗansu suka yi sai ya zama sun ta kara kana kuma yadda za su bankar ayoyin alkur'ani mai girma da suka bayyana sarahan a fili cewar allah ta'ala ya yi magana kamar wa kallama allahu musa taklima kaga taklim masdar ne na kallama yukallimu takliman idan masdari ya zo to yana ya tilo ta'kid domin karfafa magana masdar abin nan mutlaq kenan wanda yake magana ba ta dauka wata ma'ana ta biyu a ce majaz ko a ce kaza a ba ta ɗauka saboda har abin da yake amsa sunan masdar ya zo to nan fa ƙungiyoyin yan bidiya suke ta kara kaina wani ya ce wa kallama Allah Musa ma'ana Musa ya yi magana da Allah in ga wannan shine tahrifi da ilhadi kenan da Allah ta'ala ya ce innal ladina yulhiduna fi ayatina la yakhfuna alaina afa man yulqa fi an-nari khairun amma ya'ti amina yawm al-qiyamah ilhadi kenan kuma ka san wai karanta mu wannan shine ya karanta wa Abu Amr al-Basri ne wanda yake imami ne ma na qira'a in ka cire Nafi'u da Abdullahi ibn Kathir al-Makki sai Imam Abu Amr al-Basri shine imam na uku a cikin qurra'us sab'a sai ce to ya zaka da faɗin Allah ta'ala da ya ce walamma ja'a Musa limi katina wa kallamahu rabbu qala rabbi arini anzur ilayk kaga wa kallamahu rabbuhu rabbu fa'ili sarahatan marfu'un bi dhammati dhahira kun gane ko amma ta wa kallama Allah Musa sai ilhadi ya tunda Musa maqsur ne jarra da nasaba da rufa ana kaddarawa ne akan alfil maqsura shikenan sai mai da shi aka haka sai cuta yanzu ake da fara Allah ta'ala da yace walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbu gashi rabbu ubangijin sai magana da shi qala rabbi arini anzur ilayk waɗansu suka tabbatar ma Allah ta'ala da maganar amma a wata siffa ta baibai cewar Allah ta'ala ya halicci maganar ne sai ya sanya ta a wata bishiya sai bishiyar ta yi magana kun gane ko to yanzu bishiyar ce kenan ta ce ta ce ni ana Allah la ilaha illa ana fa'budini wa aqimus salata li dhikri bishiyar ce ta ce ni lalle ni ana Allah ni ne Allah bishiyar ce ta faɗi wannan ba za ta faɗi wannan to na sha maimaitawa a duk lokacin da mutum ya bar haske na sunna to a lokacin zai shiga duhu na bid'a kuma ya shiga wata bidiya da jin wata bidiya take inda sun sallama a yadda Allah ta'ala ya faɗa da babu wani wanda zai dame su wani kuma shi isa rarab ya ce e Allah yana magana amma ba da baki ba Allah yana magana ba da harshe ba wannan wata bidiya kenan kuma sabuwa domin da ka ce Allah ta'ala yana magana ba da harshe ba Allah yana magana ba da baki ba to yanzu wanda kake magana da shi ya yi shudu ne fa ka gaya mai da me yake yi ta da inda ka ce Allah yana magana ba zai ce da kai da baki yake yi ba da baki yake yi ba zai ce da kai da harshe yake yi ya tambaye ka hakan yayi bid'a kuna jina da kyau ko amma kai sai kai zararab nan ba za mu ce riga malam masallaci ba dan haka ake so ma mu riga malam masallaci kuna ji da kyau ko sai mutum yi sararab sai ya ce ba da baki ba to tun da ka ce ba da baki ba ba da harshe ba ka kora gaba nawa kenan a jikin dan adam biyu yanzu kenan zaka tabbatar da me yake yi to amma da baka ce da baki ba da baki ba da baka faɗi waɗannan ba da babu wanda zai tambaye ka da waɗannan sannan kuma da ka ce ba da baki yake yi ba ba da harshe yake yi ba ai akwai waɗansu abubuwan da Allah ta'ala ya tabbatar musu da cewa suna magana kuma ba su da baki ba su da harshe wannan fata mun fahimci wannan da ke ko na farko akwai gabbai al-yawma naqtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun aliyoma na nakhtimu ala afwahihim a yau za mu raba bakunansu wato kallimu na aidihim hannayensu su yi magana da mu da mai hannayen za su yi magana wa tashhadu arjuluhum ƙafafuwansu su su bada shaida da mai za su bada shaida bima kanu yaksibuna kenan ga Allah ta'ala ya tabbatar ma hannu magana ya tabbatar ma da kafa magana har ma a cikin suratul fusilat shi wanda suka bada shaida akai zai ce lima shahidtum alaina an qalu anfaqana Allahu an anfaqa kaga qalu gabai kenan ko ba ka ba da fatu wa qalu juludihim lima shahidtum alaina an qalu anfaqana an allazi kulle shi. shay ga yanzu a suratu yasin mun samu hannu yana magana hannu zai magana ƙafa za ta magana a suratu fusilat mun samu kuma julud fata za ta magana nau kenan waɗannan suna da harshe waɗannan suna da baki to in ka ce Allah yana magana ba da harshe ba Allah yana magana ba da baki ba sannan kenan ka kamanta shi da fata ka manta shi da hannu ka kamanta shi da kafa ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa sun mastawa ila sama'i wa hiya dukhanun fa qala laha walil ardi itiya qaw'an aw karhan qala ta atina tayin Allah ta'ala yace da sama da ƙasa itiya qaw'an aw karhan qala ta alfu tasniya kenan sai sama da ƙasa suka ce ataina ta'i'in ataina ta'i'in da sama da ƙasa suka ce da me suka faɗa da harshe suna da harshe ne da baki suna da baki ne a kenan akwai kankamba mutum ya ce ga kankamba ga bid'anci mutum ya ce Allah yana magana ba da harshe ba Allah yana magana ba da baki ba kawai Allah yana magana shi kenan iya nan zaka tsaya amma da zaran ka ce ba da kaza ba da kaza ba to da zaran ka afka inda ba a sanya ka afka ba ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu tusabbihu lahu samawati sab'u sammai bakwai suna mai tasbihi wal ardu da kasai bakwai suna mai tasbihi no kenan wa man fihin da duk abin da ke cikin su yana masa tasbihi wa in min shay'in babu wani abu illa yusabbihu bihamdi ba ce yana tasbihi haɗi da gode ma Allah subhanahu wataala yana cewa subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum sai dai ku ba ku fahimtar tasbihin nasu kenan wannan bututun magana yana yi wannan littafin yana yi kuna ji da ke ko na'urar ɗaukan bayanai tana yi silin yana yi ruwa yana yi ku ne ba ku fahimta to da ruwa yake da me yake yi da baki da harshe to ka ce yana magana ba da baki ba ka ce yana magana ba da harshe ba maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya faɗa ya ce ya san dutse da yake mai da yake mai sallama dutse da yake mai sallama da me yake yi kenan ka ce Allah yana magana ba da harshe ba ba da baki ba ka kamata ta yi da dutse kenan a'udhu billah hadisi yana cikin sahih bukhari al juma'a babin da yi magana kan sassaka mumbari na hawa sallar juma'a kafin a sassaka mumbari manzo Allah sallallahu yana hawa kan kututturen da biro ne kuna ji da kyau ko da aka sassaka mumbari sai manzo Allah sallallahu ya bar wannan kututturen da bino sai ya zo ya hawa mumbari yana hawa mumbari sai aka ji wannan kututturen da bino ya kyakyace da kuka yana haniniya da mai kututturin da mai ake haniniya to me yasa shi kututturin da bino da me yi kun ga duk abin da ya ja mai waɗannan dimban tambayoyi dan ya ce Allah yana magana ne ba da harshe ba Allah yana magana ba da baki ba inda cewa yi Allah yana magana ya shuru babu wanda zai ce mai zai mai waɗannan al'amura dan bai tsaya a inda aka tsayar da shi ba ƙa'ida ita ce wai kafi inda amri mutum ya tsaya inda aka tsayar da shi kuna ji da kyau tsoron ka aqidar ahlus sunna wal jama'a na farko mu sani aqida ce da ta ginu akan qur'ani da hadisi ingantacce saboda haka ashe ahlus sunna ba zuwa suke su yi kwancin aqidar ba a zo a neman mata dalilai ku fahimci bambanci da tsakanin wanda ya dauki qur'ani da hadisin su ne aqidar su ne dalilin da kuma wanda ya je ya kirkiro akidar ya zo qur'ani da hadisi yana nemo mata dalili to a wannan lokaci da yake nemo mata dalili fa komai ya mu zai dauke shi ne a matsayin dalili tunda sai da ya je kwan ya kwancin akidar ya je ya da abin da yake so yanzu dalili yake so ya tabbatar to amma wanda ya dauki waɗannan su ne dalilan to kaga kenan ba kuma wani neman dalili da zai tafi abin da qur'anin ya faɗa shine yake akai ɗaya kenan sannan mu je na biyu ita magana siffa ce ta kamala ko kuma siffa ce ta naqas siffa ce ta kamala kamala ce a ce yana magana to ya za ka ce Allah baya magana an ka ce baya magana ai siffa ce ta naqas ubangiji subhanahu wata'ala yake hikaito mana mutanen annabi Musa alaihi salatu wasalam yake cewa wattakhadha qawmu Musa min ba'dihi min min hulihim ijlan jasadan lahu khuwara alam yarau annahu la yukallimuhum wala yahdihim sabila ittakhadhu wa kanu zalimin واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار mutanen annabi musa alayhi salatu wasalam sun rike dan maraki mutum mutumin dan maraki sun rike shi a matsayin abin bauta wanda yake sun hada shi ne na kayan karau kayan ado yake nan da azurfa da sauran suka tattara suke wani mutum mutumin dan malaki sun yi wannan ta'asar ne bayan tafiyar annabi Musa alaihi salatu wasalam zuwa ganawa da ubangiji subhanahu wataala suka rike shi jasadan mutum mutumi sandararre gashi nan lahu khuwar yana da haniniya yana da kuka irin na dan malaki sai Allah ta'ala ya ce alam rab ashe shin basu gani ba annabu shi wannan abin da suka rika a matsayin ne Allah alam yaro annahu la yukallimhum baya magana da su su ba su ga cewar baya magana da su ba ashe kenan yana daga cikin abin da isa shi bai zama Allah ba baya magana shi zai ce alam yaro annahu la yukallimhum shin ba su ga cewa shi din baya magana da su ba inda ɗaya daga cikin abubuwan da yasa bai cancanta ya zama Allah ba baya magana da su kaga domin sifa ce ta kamala shi kuma na ne na kasashe ne so daga wannan za ka fahimci ita ce tsantsar aƙidar ahalu sunna wal jama'a Allah ta'ala yana magana ya yake magana shi ban mu yi sani kamar yadda muka baro sifofi goma sha hudu a baya da muke ta magana a kansu ina fata mun fahimci wannan da ke ko to dai sanan Allah ta'ala na san mun shiga karatun ko me zai bayyana kenan ku. قال رحمه الله ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه سمعه موسى عليه الصلاة والسلام منه من غير واسطة وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته man azina lahu min mala'ikatihi wa rusuli wa annahu subhanahu yukallimu almu'minina fil akhirati wa yukallimuna wa ya'zamu lahum fa yazuruna qala ta'ala ta ta shiga wani hali kenan ko ومن أذن له من ملائكته ورسله قال رحمه الله فصل ربيوا ربوا ثم غنر دوانا abin wallahu ta'ala alam abin da ya sama da ya kawo fasulun saboda ya ɗauki magana akan Allah ta'ala yana sama ya faɗaɗa ta sosai da sosai saɓanin sauran sifofin goma sha uku da muka baro baya an kullura siffofi goma sha uku da muka baro baya wata siffar dira ɗaya ce kamar siffa ta farko siffa ta alwajihu ce ƙaunar ta'ala wa ya baƙa wajen rabbik kenan siffa ta biyu ita ma sadara ɗaya ce siffa ta uku to za a ga amma wannan siffa ta al'ulu cewar Allah ta'ala yana sama ku duba ku ga da ya kawo ta da yawa wannan sai ya buƙatu ya ce fasulun don ya raba waccan maganar na Allah ta'ala yana sama da sabuwar magana da zai ji ba wai ya kammala magana ne akan sifofi ba har yanzu yana magana akan sifofi amma kasancewar ya ɗauki lokaci yana magana akan wacce shi yasa ya kawo fasulun dan ya raba wacce magana da wata malai yace fasulun rabewa wa min lahi ta'ala sifata goma sha biyar kenan yana da cikin sifofin Allah madaukakin sarki annahu mutakallimun shi Allah madaukakin sarki mai magana ne bi kalamin da zancen da yake qadim da ɗaɗɗe wannan hausa kenan duk da cewar lafazin kadim lafazi ne da malamai a suna suke ta kai komo a kan shi ana amfani da shi ko ba amfani da shi kullum da kyau ko balle kuma a ga cewar alƙidanmu sunan Allah ne ko ko sifa Allah ce wannan kuma tafiya ta ƙara nisa kenan ubangiji subhanahu wata'ala yake lissafa mana akan alqadim yake cewa wa da shamsu yan bagila an tudil qamara wa layli sabiqun har yake cewa abun nan hatta ada kal urjuni al qadim sai sifanta al urjun da cewar qadim ne a kenan akwai al makhluq da yake da sifata al qidam kenan al qamara qaddamnahu manazila hatta ada kal urjun al qadim sai suka ce qadim mala ya ce qadim ne lura da cewar siffar tashi ta Allah madaukakin sarki ta magana siffa ce azaliya domin ta ta'allaqu bizat kun ga mun yi magana ɗazu cewar sifra da take zatiya ce sifa ce wacce take azaliya ba wai kadim sifa ce da daddiyar da take da farko ba kamar yadda yake a reshen dabino ko hudar dabino da lokacin da dabinon ya jima tana da ta daɗe amma tana da ne ta farko kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa ya ce wal qamara qaddarnahu manazira wata man kaddara shi yana da masaukayya masaukayya haka yake ta tafiya yake ta tafiya hatta daga karshe hatta ada har lokacin da watan zai koma kal urjuni kamar silin no alqadim tsoho din nan ka gane ko tana ga an ce tsoho din nan shi akwai lokacin da yake sabo lokacin da yake danyi kenan eh, tsoho ne amma babu ta riga yin shi to ba shine irin na Allah madaukakin sarki a ce ka mi zo na ce ahlus sunna suna tattauna akan lafazin alqadim ma'ana sifa ce wacce take zatiya shi sa malam ce. qadim kenan ba wasifa ce qadim amma tana da farko ba yasma'u minhu yana jin maganar daga wurin Allah ta'ala man sha'a wanda shi Allah ta'ala din ya so min halki daga cikin bayansa yana jin maganar Allah daga wurin Allah kenan ba tare da wasita ba wanda Allah ta'ala ya so daga cikin bayansa sami'ahu Musa alayhi salam minhu annan Musa alaihi salatu wasalam ya ji maganar Allah subhanahu ta'ala daga wurin Allah din min ghairi wasita ba tare da shamaki ba ba tare da cirin mala'ika ne ɗauko maganar ya kawo mushi ba a'a ya ji maganar Allah subhanahu ta'ala kai tsaye babu wani tsakanin Allah da annan Musa alaihi salatu wasalam kuma ya yi magana da shi in aka ce ya yi magana da shi ma'ana ya faɗa Allah ya faɗa ya faɗa Allah ya faɗa kullum da ke ko tsoron taha ta ba mu wannan bayani din ya ce wa ma tilka biya minika ya musa in jiwa kenan allah qala hiya asaya atawakkau alaiha wa hushi biya ala ghanami wa lafiya ma'arif ukhra sai malaman balaga suke cewa dubu wani usulubi da annabi musa alaihi salatu wasalam ya yi amfani da shi da allah ta'ala ya ce wa ma tilka biya minika ya musa ya musa menene a hannunka na dama kun ko sai ma aka faɗi hannun balle ya ce a hannun shi na dama kaza ne kaga amsar ita ce sanda kun ko ita ce sanda dan ba a ce tawaye ba ce ake me a hannunka na dama amma sai itinaf lil fa'ida dan kada magana da yake da Allah ta yanke yace hiya kaga ya kawo muftada wanda yake jaizul hazf ne ya halatta a share shi don wa matar gabi ya milka ya musa in ya ce asan shi kenan amma ya ce hiya sai kawo mubtada wanda yake jaizar alfi ne asaya sai kawo yawon a atawakkau alaiha wa hushu biya ala ghanami wal ya fiya ma'arib ukhra dan yana ta magana da Allah ba zai so magana ta yanke ba kullum da ke ko ina fata mun fahimci wannan da ke ma'ana magana shi ba zai so ta yanke ba tunda magana Allah ta'ala ba ta yanke ba kaga ya faɗa Allah ta'ala ya tambaye shi ya ce ma tilka bi yaminika ya Musa ya ce hiya asaya atawakkau alaiha wa ushi biha ala ghanami wa lafiya ma'arib ukhra qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a qala khudha wa la takhaf san'iruha siratuha al-ula kaga wani ya nuna Allah ta'ala yayi magana da annabi Musa alaihi salatu wassalam min ghairi wasita yasa Allah ta'ala ya ce wa kallama Allah Musa Allah yayi magana da annabi Musa takliman haƙiƙanin magana kenan ba magana da matas tunda Allah ta'ala ya ce takliman haƙiƙanin magana ai subhanallah wa man asdaqu min Allah qila babu wanda yafi Allah ta'ala gaskiyar labari wa man ahsan min Allah haditha to amma duk wannan kuma sai ga kasai shari'a ta Allah ta'ala ce waɗanda suke tutiyar sanin larabci da sanin ƙa'idojin larabci sai kuma kafa su ta zami ana kasan shari'a ita ce ta Allah amma zunzurutun ƙayyadar larabci zalla ta tabbatar da Allah ta'ala ya yi magana hakikanin magana don ya kawo mazdar ya ce wa kallama Allah Musa takliman hakikanin magana da inda ya ce wa kallama Allah Musa Allah ya magana da annan Musa zai iya ɗaukan sako ya aika kullum da ko in mai tawili ya so sai ce sako ya aika amma sai ce takliman hakikanin magana da aka san ita ce Allah ta'ala hakikanin magana ita tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama ma'ana daga cikin ar-rusul akwai waɗanda suka yi magana da Allah ta'ala kai tsaye ba tare da shamaki ba ma'ana abin da muke nufi ba tare da shamaki ba ba tare da sako na mala'ika ba ba muna nufin shamaki ya ga Allah subhanahu wa ta'ala ba kamar yadda ayat suratul shura za ta magana. magana abu jibrilu alayhi salam kuma mala'ika jibrilu ya ji maganar Allah subhanahu wa ta'ala kenan yanzu mun samu bayin Allah ta'ala guda biyu da nassin malam wanda suka ji magana Allah ta'ala daga na farko annan Musa na biyu mala'ika Jibrilu na uku da malam bai faɗa ba shine Allah subhanahu wa ta'ala ai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi ya yi magana da Allah subhanahu wa ta'ala ba tare da mala'ika ya ɗauko magana ba kun fahimci ko a lailatul mi'raj ko lailatul isra' wa man azina lahu min mala'ikatihi da kuma wanda Allah ta'ala ya mishi izini daga cikin mala'ikunsa na ya ji maganar ya ji wa rusulihi da manzanninsa kenan akwai cikin manzanni cikin manzanni mun ambaci annabi Musa da annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallama cikin mala'iku an ambaci mala'ikar jibril alaihi salatu wasalam duk waɗannan sun yi magana da Allah subhanahu wa ta'ala ba tare da wani tsakani ba wa annahu subhanahu yukallimu al-mu'minina fil akhirati wa yukallimuna kuma lalle Allah madaukin sarki zai yi magana da mummune a ranar tashin alkiyama su ma kuma za su yi magana da shi wannan shi da ke ko zai magana da su za su yi magana da shi Allah madaukin sarki zai ware wani daga cikin bayinsa ya ce ashe baka aikata kaza ba baka aikata kaza ba baka aikata kaza ba na zunubi kenan in jiwa in ji Allah sai bawan ya ce eh ya rabu ya yi magana da shi ko bai magana da shi ba ya yi magana da shi sai ci to kamar yadda na rufa maka asiri a duniya haka zai rufa maka asiri a yau tashi na gafarta maka kaga yi magana ce kuma waɗannan fa hadisai ne in kun lura a irin waɗannan maganganun da yake ana gwamzawa ne a kanun suna da bidi'a maganganun ƙur'ani kaɗai ake kawo da maganganun manzo Allah sallallahu alaihi abinda ƙur'ani ya zo da ingantattun hadisai ake magana a kansu amma ranar tsaka sai ga mutum ya hau kujeran naki ya yi ta ban karasu kuma bankara da ba za ta amfani ba kaga dai wa kallama Allah Musa ta kalima bata bankara ba ko da da yace wa kallama Allah ina ni ba balle kuma ga waccan wala ma ja Musa na wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayka wa ya'zanu lahum yazuruna Allah ta'ala zai ba su izinin su ziyarce shi ya Allah ka sanya mu cikin su a'a Allah ta'ala ya baka izinin ka ziyarce shi kai wani ya fi aljanna daɗi la ilaha illallah qala ta'ala ubangiji subhanahu wata'ala yace wa kallama Allah Musa takliman wa kallama Allah Musa kuma Allah ya yi magana da annabi Musa kaga wawun ala hasbi ma qablahu kallama fi'l madi مبني على الفتح الله اسم الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة موسى مفعول به منصوب بدمة المقدرة على الألف معناه من ظهورها أتعذر كأثقل تكليما مفعول مطلق منصوب وعلامة النصب الفتحة الظاهرة هذا أصل مغانا كينا الله تعالى وكلم الله موسى تكليما الله تعالى مغانا أن موسى حقيقة مغانا مغانا دباتا لكم وتمعنا تبيو a ce ai kaza yake nufi ai kaza yake a'a hakikanin magana yayi da annabi Musa alaihi salatu wassalam wa qala subhana kuma ubangiji subhanahu wataala yake cewa ya Musa ya kai Musa kaga ya kiraye shi kenan kuna ji da ke ko yace inni stafaituka inni lalle ni la ilaha illallah yace ya Musa ya kai Musa inni lalle ni Allah inji Allah subhanahu wataala istafaituka alan nas na zaɓe ka a cikin mutane baki ɗayansu mutanen zamaninsa ba na zaɓe ka a kansu baki ɗayansu birisalati birisalati da saƙonnina kai na zaɓa baki ɗayansu na baka saƙonnina ka kai musu wa bi kalami kuma kai na zaɓa na kai magana da ni ku duba wannan zaɓi da Allah ta'ala yi mai يا موسى إني wa bi الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين haka Allah ta'ala ya zaɓe shi amma kuma wannan ne fa za a wani ɗan bana bakwai ɗan shekara goma sha a ciwo ya fi shi wa ƙara subhana Allah ta'ala ya ce hun daga cikinsu su manzanin da aka aiko man kallama Allah akwai wanda Allah ya magana da shi shine tilkar rusul waɗancan manzani da aka ambata faddalla ba'dhum ala ba'd mun fifita sashin su akan sashi kullum da ke ko mun fifita wasu sun ɗara wasu matsayi kisa da al-imam aliyu shaukani da ya zo fassarar ayar sai ce haka nan sahabban manzan Allah sallama an fifita sashi akan sashi wani ya fi wani matsayi Allah ta'ala ce tilka rusul faddala ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah daga cikin su akwai wanda Allah ya magana da shi ba wai akwai wanda ya yi magana da Allah ba akwai wanda Allah ya magana da shi domin kallama fi'li ne mawdi Allah shine fa'il din to haka tunda Allah shine fa'il shi ne wanda yi maganar kenan daga cikin su akwai wanda Allah ya magana da shi ma'ana ba tare da wasu ba kenan ko wannan akwai daga cikin manzanni daga cikin manzanni kuma akwai wanda yake a'a Allah madaukin sarki yana aiko mai manzo ne shi Allah ta'ala bai taba magana da shi kai tsaye ba sai dai ya komai mai manzo daga cikin mala'iku Allah ya Allah ya tafi min malaikati rusulan wa min nas Allah ya turo mai manzo manzo daga cikin mala'iku ya kawo mishi kun fahimci wannan da ke ko wa qala subhana wa ma kana li basharin an yukallimuhu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan ko aw yursilu rasulan ci gaba ayar kenan ko Allah ta'ala ce wa ma kana li basharin bai taba kasancewa ga wani mutum ba an yukallimuhu Allah a ce Allah ya yi magana da shi illa wahayi sai dai ta bangaren wahayi in dai ga Allah ya yi magana da shi to ya yi mishi wahayi ne ma'ana ya kimsa mishi abin ya nau'i na nau'i kenan na ɗaya aunin wara hijab ko kuma ya magana da Allah ta'ala din ta bayan shamaki dan Allah ta'ala ya faɗa annabi sallallahu ya faɗa yana ba mu sifar Allah ya ce hijabu nur hijabin da ke tsakanin bai da Allah haske ne law kashafahu la ahraqat subhatu wajhihi man ta'a ilay basaru min khalqi inda zai yayi wannan hasken nashi da komai ya kone su kaga hijabuhu an nur hijabin da ke tsakanin Allah da bayansa shine haske saboda haka kwarin idon halittar da Allah ta'ala ya yi ma bayi a nan duniya ba za su iya ganin Allah ba kun gane wannan da ke ku duba ga ido na Musa alaihi salatu amma da yace rabbi arini anzur ilayk qala lan tarani walakin anzur ila al-jabal fa fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى ان دي زي تروسي saboda haka ina ga idan mutum wannan a duniya kenan amma a lahira halittar da Allah ta'ala zai wa mutane yan aljanna na su shiga aljanna ba irin wannan halittar ba ce mun bai tona da kyau ko kenan halitta ce da za ta ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar da ayoyi suka tabbatar aqida ahlus sunna wal jama'a take garau akan haka ita auni wara hijab ko ta bayan hijabi ma'ana kenan Allah ta'ala ya magana da shi shi ma yi magana da Allah din amma baya ganin sa nau'i na nau'i kenan na biyu nau'i na uku na auyi yursala rasulan ko Allah ta'ala ya aiko manzo daga cikin mala'iku ya kawa wannan mutumin sako nau'i nau'i kenan uku kaga duk waɗannan babu nau'i guda a ciki na Allah ya magana da mutum mutum din yana ganin Allah kun gane da ke ko amma akwai da cewar Allah ta'ala ya magana da mutum kai tsaye shine kuma kan li basharin an yukallimuhu Allah wajen shahid ko wajen istidlal an kalli Allah Allah yi magana da shi illa wahayin sai ta bangaren wahayi Allah ta'ala ya kimsa mashi aw min wara hijab ko Allah yi magana da shi ta bayan shamaki kamar yadda ya magana da annabi Musa alaihi salatu wasallam duk waɗannan ayoyi da muka karanta na Allah da annabi Musa ma na Allah ya ce annabi Musa ya ce kaza kaga shi annabi Musa din bai ga Allah ta'ala ba wa qala فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فلما أتاها lokacin da annabi Musa ya je ma wannan bishiyar da aka ce je wurinta nudiya sai aka kiraye shi abinda kiran ya kunsa ya Musa ya kai Musa inni ana rabbuk lalle ni ne ubangijinka wannan shine abin kiran ya kunsa idan aka ce kira akwai sauti ko ba sauti akwai sauti kenan Allah yana magana da sauti da harafi ko ba harafi da harafi ka ce ma Allah yana magana ba harafi ne in ka ce ba harafi ya zama magana tsuntsaye kenan ku ma ka ce ka rubuta magana tsuntsaye da suke eh, gurgudu gurgudu gurgudu gurgudu kaga kaga harafa da yake ku kafin da gobe kuma maganar abin nan waɗannan hasbiya haka ko ko kai wace kai cakwaikwaiwa nake nake abin nan wani za ka gansu akan bishiya haka gari guda ko kyalakyalai ko ragon maza a gane ko za ka ga maganganu za ka ce eh, magana tsuntsu dai a ga ga annabi Musa alaihi annabi Sulaiman ai yayi addu'a ko yace ullimna mawtiqa tayri an sanar da mu jin magana tsuntsaye ya lissafa cikin falala da Allah ta'ala ya musu yace an sanar da mu jin magana tsuntsaye in ka ce Allah yana magana ba da harafi ba yanzu ke ne kai da magana kai magana a billah magana ka tana da harafi ta Allah ka ce ba ta da harafi kuma gashi muna gani ma ta taha lokacin da ya je nudiya an kiraye shi abinda kiran ya kunsa ya Musa inni ana rabbuka ya ga ya'un ga alful madiya ga mimun ga wawun ga sinun ga ya'ara ga wannan ga harufa nan gaba daya ka fahimci wannan da ke sai ka ce kuma yana magana babu harafi wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa wa iz qala rabbuka lil mala'ika ka ce ma ka tuna ma al'ummarka lokacin da ubangijinka ya ce ma mala'iku ya ce da su me inni ja'ilun fil ardi khalifa inni ja'ilun fil ardi khalifa harfa ne ko ba harfa bane ya ya ce Allah yana magana babu harfi kaga shi ba yanzu yana karyata abin da yake waƙi ne kun fahimci wannan da ke ko yana karyata abin da yake waƙi ne wani ya zai ce maka ai ba mu ne muke karatu ba to su waye mutanen boye ne <laughs> alhamdulillah ai kaga yazo ya ce maka wai ba mu ne muke karatu ba kuma ga shi kana kallon mu muna kallon ga ce ai kudin nan ba ku ne wannan fa shine ba ga har ba ka gani sannan kuma zai ce maka wai a'a ba harafi bane wa qala subhana Allah ta'ala ya ce inni ana Allah la ilaha illa ana fa'budni inni ana innani ana Allah lalle ni ni ne Allah la ilaha illa ana ba abun bauta da cancanta sai ni sai ni fa'budni ka bauta mani ne kadai wa qimis salata li dhikri waɗannan ayoyi guda biyu da malam ya kawo na ƙarshen nan kenan kuna jina da kyau ko suna tabbatar mana misali ne da malam ya kawo akan ba maganar Allah fa haƙiƙanin magana ce don waɗannan ayoyi guda biyu da muka kawo falama a ta diya ya musa inni ana rabbu innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni sai malam ya ce wa ghairu ja'izin ai wannan ba abu ne ma da ya halatta ba kwata-kwata an ya kola hada ahadun a ce wani ya faɗi wannan a ghairu la in ba Allah ba babu yadda za a ce wani wanda ba Allah ba wai shi ne ya ce ni ana Allah la ilaha illa ana kenan waɗannan da suka ce a'a ai da da aka ce Allah ya yi magana da annan Musa a'a ai ya halicci maganar ne sai ya sanya ta a bishiya sai bishiyar ta yi magana da annan Musa sai ta ce ni ana Allah la ilaha illa ana wannan da kyau ko ina da samu daɗa fahimta yadda suke raba tauhidi ka san duk wanda ya zo ya ce Allah baya magana fa ya ɗebo dala da goron dutse ne fa don abin da yake zahiri na fa ya ce ba haka ba magana ce kasan yana magana shi ya tabbatar yana magana a an yi أفتطمعون أن يؤمنوا na وقد كان فريق منهم يسمعون كلام suna jin zancen allah yuridu na an يبدلوا كلام الله wa in ahadu min al mushrikin istajaraka fa ajruhu hatta yasma'a kalam Allah zancen Allah sannan kuma zai ce maka Allah baya zance haba haba a shi ne abin da na ce muku da zo kamar wani ne kawai zai ciwo ba mu muke karatun nan ba Allah kuwa saboda ka ubangiji subhanahu wataala yana magana kuma magana siffa ta kamala wannan jina da ke ku ba siffa ta tawaya ba rashin magana shine siffa ta tawaya yana magana ɗaya kenan kuma magana da harufa ina fata mun fahimci wannan magana ko kenan wannan fa malam ya takaita kaɗan kenan ku lura inda malam ya kawo ayoyi da yawa wanda yake mun maimaita a siffofi da yake magana aya ɗaya aya biyu yake kawo to amma magana ta al'ulu Allah yana sama da magana ta Allah yana magana suna cikin zafafan maganganu shi yasa malam ya koro musu dalilai tsaftatattu tattu kake ganin su kuma duk da haka ka sani malam bai kawo ayoyin duka ba ai ayar wa ina hadu min al-mushriki nasa daraka ba jirhu ta sama kalam Allah bai ta ba yuriduna an yubaddilu kalam Allah bai kawo ta ba ina fata mun fahimci wannan da kyau wa qala Abdullah ibn sami'a sawtahu ahli sama روي ذلك عن عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود الله تعالى يقرا مشي دايتي idza takallama Allah bil wahyi idan Allah ta'ala ya magana da wahayi sami'a sautahu ahlu sama sai waɗanda ke sama su ji muryarsa dawo mana ya faɗa mana a can wa man azina lahu min mala'ikatihi da wanda Allah ta'ala ya bashi izinin ya ji daga cikin mala'ikunsa sai Abdullahi bin Mas'ud ya ce sami'a sautahu ahlu sama sai waɗanda ke sama su ji muryar ba shine sauti ba su ji muryar kenan yana magana da me da murya an ka ce da sauti da larabci kenan ko yawa an ka ce da murya da hausa kenan yana magana da murya kuma kuma kaga waɗancan ayoyin da biyun karshe da muka ambata malam ya kawo su isharatan kan cewa Allah ta'ala yana magana da murya dan yace fala ma ataha nudiya sai aka kiraye shi kuma bazan aka kiraye shi ya nuna kenan da murya aka kiraye shi in aka ce ya Musa innani ana rabbuk hakan nan innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budini lura da kyau kusa na kuma ga wannan wannan maganar an yi kai komo zuwa gare ta shin hadisi ne marfu'i zuwa ga manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama ko hadisi ne mawqufi zuwa ga Abdullahi bin Mas'ud yace da ruya zalika an nabi sallallahu sai kawo bisiga ta ruya an ruwaito haka daga wurin manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama ko dai zamana an ruwaito daga wurin manzan sallallahu ta'ala ta hanya ingantacciya wannan lafazin cewar Allah ta'ala in yi magana sami a sautu abin nan sami a sautu halin sama kaga shi kenan in kuma ko kuma mana a makofi ne zuwa ga abdullahi bin mas'ud to idan makofi ne zuwa ga abdullahi bin mas'ud wannan magana tana cikin abin da ijtihadi yake shiga a kenan tana da hukumin rafa'i in gano wannan da ke ko kuma sannan ma ko da tana ga tana da tana ga abdullahi bin mas'ud ne kadai kenan daga cikin sa aqida dai ta sahabbai cewar Allah yana magana da murya kullum da ke wanda yake almajirai ne na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi duk wanda yake so ya karanta Qur'ani kamar yadda aka saukar da shi ya karanta da karatun ibn ibn ummi abd shine Abdullahi ibn Mas'ud وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمع من قرب أنا الملك أنا الديان رواه الأئمة واستشهد به البخاري وروى عبد الله بن أنيس عبد الله بن أنيس يا رويت حديثي daga annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce yahshuru Allahu al-khalaiqa yawm al-qiyamah Allah madaukin sarki zai tara halittu baki ɗayan su rana tashi al na farko da na ƙarshe gaba ɗaya Allah ta'ala zai tara su oratan tsirara domin orat jami'i ne na ari oratan tsirara maza da mata hufatan huntaye babu ko takalmi a kafarsu jami'i ne na hafi ghurlan da lo'asu babu komai kaciya kama ba da ana awar halkin nu'idu dan alaina kamar yadda muka halicci mutane tun karan farko haka muke dawo da su kamar yadda babu wanda ya zo da riga da wando da tagiya to ya zo da agogon shi a hannu ya zo da hakan nan zai tashi ranar alkiyama ba ana kai kaciya ba ba a duniya ga mutum kaciya ba to haka na mutum zai tashi haka na sallallahu alaihi wasallam ya faɗa buhman kamar yadda suke fa bi sauti sai Allah ta'ala ya kiraye su da murya to ka kiyaye ka san kaɗan dama laisa ka mithili shay huwa samiul basir ka san daga cikin bambancin kiran Allah da kiran bayinsa yasma'uhu man ba'uda yana jin kirya kiran muryar Allah ta'ala wanda inesa nesa kama yasma'uhu man qaru kama wanda yake kusa yake ji inda ke haka nan ne sai an hada da abin nan sai an sa amsa kiran sallah ko sai an hada da kakaki da bututu kafin magana ta kai sai ya ce an malik ni ne al malik liman mulkul yawm kenan lillahi al-ahadul qahhar an ni ne mai cikakken mulki ana dayyan ni ne ad-dayyan mai biyan ba su suka rawahul a'imma wannan hadisin malaman hadisi ne suka rawaito shi wasu da bihil bukhari bukhari ma ya kafa hujja da hadisin kenan bai rawaito shi kai tsaye ba lura ko yi za ga a ƙasa ya ce wasu hawal albani fi sun yi tarhib amma duk wanda yake bukhari ya rawaito shi ne baya magana cewa wasu albani wannan hadisi ya tabbatar da sauti ko bai tabbatar da sauti ba wafi fi ba'd anna musa layla tara an-nara fa halatu fa fazi'a minha fanadahu rabbu ya musa fa ajaba sari'an istinasan bi sawt fa qala labbayka asma asma'u sawtaka wala ara makanak fa aina ant malai ce wa fi ba'd asar a wasu ruwayoyi da aka ruwaito ba wannan suna bukatar inganci kenan wata ya zama watakila ya zama fil kutubil mutaqaddima ne kun gane ko annan musa lalle annan musa alaihi salatu wassalam lailata ra'an na ranar da ya ga wannan wutar da ya ga wannan wutar kenan ko qala li alihim kufu inni anastu naran fahalatu sai wutar ta jashi ta ja nan ya je domin ya je ya samo bayanai fa amina ko kuma sai da ya kusa da ita sai ta dashi sai ya firgita fanadahu rabbu sai ubangijinsa ya kiraye shi ya ce ya musa ya musa fa ajaba sari'an sai annabi musa ya amsa da sauri isti'nasan bi saut dan jin daɗin muryar faƙar sai ce ka labbaik ya Allah na amsa na ka sake amsawa asma'u sautak ina jin muryarka nan malam ya kawo ko shine wazo lis shahad wala ara makanak na ganin inda kake fa aina ant ina kake kun gane ku fa qal sai ce ana fawqak yace ina samanka wa amamak ina damanka ina gabanka wa an yaminik ina damanka wa an shimalik ina habanka idan muka ce wannan yana buƙatar a tantance kenan amma ya inganta zai ce ina nan da ilimi na ina ganin ka kai ne ba ka gani na ma kenan ba da zatin sabar subhanahu wa fa'alima sai annabi Musa ya tabbatar da ana hadhihi sifa lallai wannan sifa la tambaghi illa lillahi ta'ala ba ta kamata ga kowa sai ga Allah subhanahu wa ta'ala qala kadhalika anta ya ilahi أكلامك أسمع أم كلام رسولك فقال بل كلامي يا موسى قال سيتي كذلك هكا نندي أنت يا إلهي هكا ننكك يا أبنجيك afa kalamuka asma yanzu zancenka nake ji am kalamu rasulik ko kuma zancen manzanka faƙal zai ce bal ba zancen kowa kake ji ba kalami zance na kake ji ya musa ya kai musa ina fata mafi tona da ke ko kun ga wannan fasali malam ya kawo mana shi ne don ya tabbatar mana da cewar aqidar ahlus sunna wal jama'a ita ce aqida ce ta Allah ta'ala yana magana daya aqida ce take tabbatar da Allah ta'ala yana magana kuma da murya biyu fasali na uku na gaba darasinmu na gobe wanda yake kuma a shi zamar daura insha Allah ta'ala malam zai koro mana bayani akan abin da ya shafi qur'ani wanda yake qur'ani shi ma wani bangare ne na maganar Allah subhanahu wata'ala amma sai ya ware mu qur'ani fasali daban domin ya magana a ciki a ciki ya kawo ruwayoyi da yawa da ke nuna Allah ta'ala yana magana kuma magana da harafi yana fata fahimci wannan da kyau ko ubangiji subhanahu wataala ya mana mawafaka ya sanya karatutukan nan domin shi muke yi kada ya sanya rabon wani mahaluki a ciki kada ya sanya wani mahaluki yana da rabo a cikin wannan karatun ya sanya domin shi shi kadai muke yi abin da muke mahaluki ba wai yana kore mai rabo na rashin amfanuwa ba ya zama da dai mu amfani da karatu ya Allah karba mana ayyukan mu baki da subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am na'am bayani eh. eh. nan bambanci da na gaba abin da yake nufi da ya ce yana da tambaya bambance-bambance tsakaninsu sun sami bambance-bambance ne an ambaci kimsawa ne domin a bambance shi da sauran guda biyu da suka zo kuna ce na da kyau ko akan kira wahayi da sunan kimsawa Allah ta'ala ya sanya maka abu sai ka ji sai ka ji ka aikatar da shi kuma Allah ta'ala ya maka muwafaka akan wannan kamar yadda Allah ta'ala ya yi wahayi ga ummi Musa wa harabuka ila ummi Musa an ardi kamar yadda ya wahayi zuwa ga kudan zuma wa harabuka ila nahali an ittakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa ma ya'rashun kamar yadda ya wahayi zuwa ga hawariyin wa id awhaytu ila al-hawariyina ba wahayi na zama da mutum annabi ba ina ba ta mafahimci wannan da ke ko ba wahayi na zama da mutum annabi ba balle mu a ce kunan zuma ma annabi ya ce cikin dabbobi a uzu billahi mina shaitanir rajim kaga kimsawa kenan ina ba ta mafahimci wannan da kyau aw min wara'i hijab min wara'i hijab shine Allah ta'ala ya magana da mutum mutum din yana magana Allah yana mai mashi da amsa sai dai bai ga Allah ba saboda mai bai ga Allah ba saboda wannan hijabin da ke tsakani shine amin ran hijab nau'i na biyu kenan na uku kuma ayyur sila rasulan shine Allah ta'ala ya yi magana da shi ya aiko mala'ika da zancen shi zuwa ga wani mahaluki ina fatan ma kila sun fito haka na bayanin hausa da na kama ya sama man ba ta yi nisa da yawa ya sama yana jin magana da Allah ta'ala yake yi man ba'u da wanda i nesa kama ya sama man karu ba ka wanda yake kusa kenan ba bambanci kamar yadda wanda yake nesa in akwai nisa a wurin da wanda yake kusa ba bambanci daidai wa daida sabanin maganganun mahaluki idan liman yana magana a kan mumbarinsa za ga yadda sahun farko suke jin maganar ya sha bamban da yadda sahu na biyar suke jin magana haka ne ko ba haka bane sai an nemi a sa abin daga murya kenan a sa la speaker ina fata mafi fahimci wani da ke ko barakallahu fi na wannan za mu samu guda a wannan layi يا موسى إني اصطفيتك على tuka kaga نعم وبكلامي نعم كاجا يا موسى wani ke ko na zaɓe ka kaga ya nuna kenan kai tsaye Allah ta'ala yake magana da nan Musa alaihi salatu salam bi lati da saƙonnina wa bikalani da manzanci na na zaɓe ka ni na zaɓe ka ka zama manzo hukunci fahimci wannan da ke ko ba kaga anan ma ba wani aka aiko ya faɗa mushi la ilaha illallah wa bi kalami na zaɓe ka da magana ta ma'ana in yi magana da kai kai tsaye ina fata mun fahimci wannan da ke ko Allah ta'ala ya saka kafin in katse ina gaskiya na ji daɗi sosai da sosai akan aikin da na gani jiya na rubuta sunaye da wanda mutumin da sunayen malamai da muke magana akai da cewar mutum ya rubuta sunayen malaman da ya karatu a gabansu a gabansu kama daga wanda iya harafi da wanda i babbako da wanda iya farfaru da kowane gaskiya akwai fata na alkhairi da muka ga yadda yan uwa suka rubuta sunaye ya rubuta kaza ya rubuta kaza wani za ga alhamdulillah a rubuta gaskiya na ji daɗi na tabbatar da waɗanda muke tare da su ba waɗanda suke da aƙidar ba su da malamai ba ne eh gaskiya kaga ana ganin wani cin kasuwa ne ma mutum ya ji cewar shi ba shi da malami gama wata karama ce ya ce shi ba shi da malami to amma alhamdulillah yadda na gani gaskiya na ji daɗi shawarwari da nake bayarwa anan shine na farko akwai waɗanda suka rasu sai a tashi tsaye a musu a roƙa musu gafarar ubangiji Allah ta'ala ya gafarta musu akwai waɗanda suke suke raye suke kan manhaja ta sunna sai a roki Allah ta'ala ya tabbatar da su ya ɗauki su kuma akan imani akwai waɗanda suke raye suna kan manhajin da ba na ahlus sunna ba sai a roki Allah ta'ala ya dawo da su kan manhaja ta ahlus sunna wal jama'a wannan gaskiya ba karamin fata bane ɗaya kenan na biyu kuma ta bangaren littafai na ga da yawa ya rubuta ya fara kaza bai kammala ba ya fara kaza bai kammala ba wani kuma ya rubuta cewar sai ya ɗora a inda ya tsaya a wurin malami wani ina fata mun wannan da ke ko irin littafin da naga an rubuta inda a ce mutum zai sake maimaita su ko waɗanda bai sauke bai je ya sauke su kuma ya yi karatun ya zama rayayyen karatu ba karatu ban gishiri in baka manda ba gaskiya za a ci gaba sosai da sosai amma lalle e lalle akwai kyakkyawan fata na gari da muke mai yan uwa akan wannan al'amari gaskiya Allah ta'ala ya saka da alkhairi Allah ta'ala ya mana muwafaqa malaman mu Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi in kana addu'a kan malamai ba za ka taba malamin da za ka taba manta malamin da ya sanar da kai baki ba kun fahimci wannan da ke ko duk yanzu da ka karanta ti dan yayi wahala da kai kan sanin baki ne saboda ka tahi tsaye wurin roƙa mishi gafa in ya rasu ka tahi tsaye wurin roƙa mishi sabati in yana raye ka tahi tsaye wurin roƙa mishi shari'a in yana tabarkin da yake ba na daidai ba ina fata mafi fahimci wannan da ke ko kuma kada zumunci yanki sawa'un ko da koda ga abin nan kusanci ya yanki watakila tsakanin ka da shi zai kai kilomita 400 ko 500 kada zumunci ya yanki ta hanyar kira a waya ta hanyar aika mai sako ina fata mafi fahimci wannan da ke ko lalle eh, ilalla ba karamin alkhairi ne Allah ta'ala ya sanya albarka gaba ɗaya gaskiya na ji daɗi yadda na ga an rubuto bayanai ɗin ba wai ina ganin cewa wani ya rubuto da yawa wani ya rubuto a'a yadda dai na ga an rubuto ana kowa yana ikirarin cewar yana da malamai ga malaman da yi karatu a gabansu gaskiya abin na ji daɗi sosai da su jiya da dare in na karanta na karanta sai in sake budewa na ji daɗi gaskiya ina fatan kuma alkhairi kuma Allah ta'ala ya mana fatan alkhairi ya tabbatar da mu akan alkhairi baki da Allah ta'ala ya mana muwafaka na eh aje tambaye shi ita ce Hussein da muka karanta jiya wa qala nabi sallallahu alaihi Hussein kam ilahan abu sai yake tambaya wai a wani Hussein ne a cikin Hassan da Hussein ne ce a ai ba ma ɗaya ne a cikin su ba shi wannan sadi ne yake da shi wancan kuma sunni wannan sadi ne wancan kuma sunni ne kaga ma ba yana nufin Hussein bane mai Hassan da Hussein a Hausa yake cewa abin nan wa fi ba'd al wasu irin waɗannan athar daya da wasu hadisan da basu kai labari ba biyu da malamai suke kawo su a kutubul aqida yakan so ya ji san karin bayani saboda a ciki ana cewa abin da ya inganta daga sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai kuma ya zama daga hadisi bai kai labari yadda ake bukata ba kuma an kawo shi a cikin babul aqida kuna jina da ke na kan bada amsa sosai na ce sau da yawa ka lura in malamai sun kawo wannan ba wai suna kawo wannan hadisi ne ko wannan asar ba ne dan tabbatar da aƙida ɗin min asliha ba ba hadisin shine umda shine asalin tushe na tabbatar da aƙidar ba a dama aƙidar akwai ta ta ayoyi na alkur'ani da ingantattun hadisai sai ya zama na wannan hadisin shi ma ya biyo sahu ne ka fahimci maganar ko kaga kamar wannan hadisin da ya ce fi ba'dul asar ba wai hadisin shi ya tabbatar da Allah ta'ala yana magana ba aslan inda inda shine a hadisin da ya tabbatar da Allah yana magana sai a tattauna maganar akan ingancin ko rashin inganci dai kenan ba shi ya tabbatar da Allah ta'ala ya yi magana da annabi Musa ba shi ya sa da na shimfiɗa maganar da ayoyin cikin suratul taha dan muka kawo da Allah yi da annabi Musa yi haka wanda yake muka amfani da wancan wata ayar ba sai mun bukatu wannan hadisin ba kun fahimci wannan da kyau ko kenan malam ya kawo wannan hadisi din ne ba wai aslan dan kafa aqidar ba dama aqidar akwai ta da ayoyin alqur'ani da ingantattun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh ba yana istidlali ne da hadisin istiqlalan ba ka lura istiqlalan da hadisin gundaras a daman akwai waɗansu hadisai da suka tabbata ka lura da wannan da wannan da shi ko babu shi aqida tana kisa ka na ce istiqlalan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك